Makasudin wannan taro da ya samu halartar 'yan jarida sama da talatin daga gidajen rediyoyi da talbijin daban-daban shine tunatar da su irin rawar da ya kamata su taka don ganin an kiyaye dukkan wata tashina-tashinar da za ta kawo rudani a lokacin zaben da Nijar ke sa ran gudanarwa baɗi, in ji Ali Usaini Suntalma mataimakin shugaban hukumar sadarwar Nijar CSC. Zan mu je zaɓe cikin mu shekara mai fara ta baɗi. Kamar yadda kuwa sani aikin jarida ba a hasana wuta sai dai a samu hanyar da za a kwantar da hankalin jama'a saboda jama'a kuke aiki hakkin jama'a wannan shine bisa da komi kuka sa hakkin jama'a a gaba kuka sa ƙa'idodi da dokokin da yake kai aikin mu na jarida to na tabbata bakwayin kuskure kenan ku bakku iya ku zama karen harauta wani bakku iya ku zama 'yan garuwan wani in an so a sa ku aikin ku ba da labari da aka tace da aka tabbata a ba al'umma 'Yan jaridar da suka halarci wannan taron horo na tsawon kwanaki tara sun bayyana cewa sun samu darasi sosai daga Mr. Henry Vell, wani kwararren dan jarida da aka gayyato takanas daga kasar faransa sunana abdul eh, alhaji sama ɗan jarida ne a radio da telebijin gaskiya wanda yake a birnin da magaran hmm. wannan lokaci da aka ɗauka na a 'yan jarida horo wallahi ya yi daidai saboda yan siyasa da alamu sun shiga yakin neman zaɓe tun daga yanzu yanzu wannan zaman horo ya samu koyi abubuwa da yawa mun ƙara ƙurewa basa menene ya kamata mu bi na mu samu mu aikin mu tsakani da Allah me yadda al'umma za ta ci moriya aikin da muke yi sunana samira ibrahim sabo to ni tun yanzu dai wanda ya koya min daga nan da ni diba inda nike yin daidai da ba daidai ba kuma ga magununukan da ni ji yayi ma sauran bisa ga aikin su na gane ni ma yanda zan kara shi ga aiki na dan yayi aikin kyawu Hukumar sadarwar jamhuriyar Nijar CSA ta sha alwashin yaɗaɗa makamantan wannan horo zuwa sauran yankunan ƙasar kafin nan da zuwa lokacin kaddamar da yakin neman zaɓe. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.